أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وآله وصحبه amma bayan haka masu kallon mu da sauraron mu a yau a daidai wannan lokaci muna ɗauke muku da fassarar mafarkin shimfiɗa a shimfiɗa a mafarki yana ɗaukar ma'anar ainihin samun girma da ɗaukaka musamman idan mai mafarkin ya mallaki shimfiɗar a mafarkin nasa wanda ya mafarki ya gansa a samar shimfiɗa to wannan zai sai wani fegi ko wata gona idan kamar mai ainihin mai mafarkin misalin soja ne ko ɗan sanda ko kuma dai wani ma'aikaci to kuma ya kasance yana cikin wata rigima ko tashin hankali to insha Allahu zai samu rinjaye ko za su samu rinjaye da nasara akan wannan hali da suke ciki sannan shimfiɗa tana ɗaukar ma'anar duniya ga wanda ya shimfiɗa ainihin ya shimfiɗa masa ita ya shimfiɗa masa ita a mafarki wanda ya mafarkin shimfiɗa a naɗe hakan na nufin za a naɗe masa ainihin duniyarsa idan shimfiɗar sabuwa ce mai kyau, hakan na nufin mai mafarkin za a zurta shi da samun tsanihin tsawon rayuwa da kuma yalwar arziki insha Allah ya samu dace wanda ya mafarki ya ga an masa wata shimfiɗa wace bai san irin ta ba a wurin da bai sani ba a cikin mutanen da bai san su ba hakan na nufin zai samu duniya a wani gari wanda ba nashi ba wato da buƙatar ya tafi neman arziki kenan a wani gari inda zai zamo baƙo a can in ya so idan duniyar ta samu sai ya dawo gida cikin iyalansa idan kuma shimfiɗar ta zamo ainihin ƙanƙanuwa mara ƙwari mara kuma kauri to hakan na nufin zai samu yalwar duniya amma tare da ƙaranci ko a ce rashin tsawon rayuwa wanda ya mafarkin ya naɗe shimfiɗa ya sanya ta a kafaɗarsa wannan ishara ne da zai tashi daga inda yake rayuwa wato garin da yake zai koma da zama a wani garin daban shimfiɗa kuma tana iya ɗaukar ma'anar mutum mai yawan yaban kansa da ainihin ƙarirai da ɓanna Allah shi ne mafi sani da ɗaukaka nan za mu dakata muku daga fassarar mafarkin shimfiɗa a muna kawo muku fassarar ne daga littafin tadilul anam fi tafsirul ahlam na Sheikh Abdul Ganiyu Annabalasi a kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku yi like kuma ku share na bidiyon namu domin yan uwa su amfana sannan muna maraba da tambayoyinku a sashen na comment da sannu insha Allah za mu ba ku amsar su a rubuce ko kuma mai muku bidiyon su daga nan muke ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.